sun yi zanga-zanga da su dan wato kara bashi lokaci majalisar wakilai ta amince da mayar da kasafin kudin bana zuwa naira triliyan 35 bayan yi masa gyaran fuska majalisar wakilai ta buƙaci shugaban kasa bola tinubu da ya dakatar da shugaban hukumar kula da haƙo albarkatun mai ta ƙasa saboda kalaman da ya yi akan matar man dangote hakitare kuwa za ji cewa ƙasar faransa ta buƙaci gaggauta sun hamɓararren shugaban jamhuriyar niger muhammad Bazoum. sauraro salamu alaikum barkanmu da kasancewa da kowa daidai wannan lokaci yau talata bakwai ga watan muharram shekara ta 1446 bayan hijira daidai kenan 23 ga watan yuli na shekarar 2024 miladiya kanin labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni khadija nasar shugaban kasa bola tinubu ya shirya kaddamar da sabuwar cibiyar kula da harkokin damfarar intanet na rundunar 'yan sanda abuja wata sanarwa da aka fitar a ranar talata da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan acp olumuyiwa a jejobe a ranar talata ta ce za a kaddamar da cibiyar ne a ranar laraba nan kuma shugaban kasa bola tinubu ya roki 'yan najeriya da su jingine shirin sunayen zanga-zanga da aka shirya yi daga wata mai kamawa ministan yaɗa labarai muhammad idris ne ya bayyana haka a yayin taɗin sada manema labarai na fadar shugaban kasa jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban kasa bola tinubu a yau ministan ya ce tinubu ya buƙaci waɗanda suka shirya zanga-zangar da su janye shirin nasu tare da dakon irin matakin da shugaban kasa zai ɗauka kan kukensu su yana mai cewa shugaban kasar ya ce bai ga bukatar yin wata zanga-zanga a halin yanzu ba zanga-zanga na da manufar kokawa kan kuncin rayuwa da ake ciki wanda a yanzu haka ake ci gaba da yin maganar sa a shafukan sada zumunta inda za a yi zanga-zangar a faɗin jihohin ƙasar nan cikin su har da abuja babban birnin tarayya abuja to hakan na zuwa ne a yayin da dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata a karkashin jam'iyyar pdp a ciko abubakar ya nuna goyon bayan saka zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a kasar nan a wata sanarwa da aka fitar a teku ya cece gwamnatin shugaban kasa bola tinubu kan yunkurin yin karfa-karfa a kan masu zanga-zanga ya ce 'yan najeriya cikin har da magoya bayan shugaban kasa bola tinubu da jam'iyyar apc mai mulki suna fama da yunwa da bakin ciki tare da rashin samun kwarin gwiwa akan tsare-tsaren gwamnatin sa. ya yi gargadin cewar duk wani yunkuri na murkushe masu zanga-zanga hakan sai kasance abinda ya ci karo da kundin tsarin mulki da kuma cin fuska ga demokradiyya ƙungiyar kare haƙƙin dan adam ta amnesty international ta gargaɗi gwamnatin tarayya kan yin duk wata barazana ga masu shirin yin zanga-zanga ta nuna damuwa da yanayin tsadar rayuwa da kuma yunwa da ake ciki a ƙasar nan a wani sako da ta wallafa shafinta na x kungiyar ta mayar da martani kan kalaman da hadimin shugaban kasa olusegun da ya yi na gargadin cewar yin zanga-zangar lamanar ta saba doka dada ya yi gargadin cewar masu fakewa da sunan yin zanga-zanga domin wargaza kasar nan za su game da wato za su ɗanɗana kudar su to sai dai a martanin da kungiyar amnesty international ta yi ta ce 'yan najeriya suna da 'yancin yin zanga-zanga to dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar wato shugaban kasa kenan dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata karkashin jam'iyyar labour peter obi ya nemi mashawarci na musamman ga shugaban kasa kan harkokin sadarwa bayo onanuga da ya janye zargin da ya yi a kansa ko kuma ya fuskanci shari'ar neman biyan shi naira biliyan biyar a sakamakon bata masa sunan da ya yi idan ba manta ba a ranar 20 ga watan da muke ciki ne hadimin shugaban kasar ya yi kirarin cewar masu goyon bayan peter obi na shirin haddasa fitina a kasar nan kuma peter obi ne zai dauki komi alhakin abin da zai faru sai dai peter obi ya ce abu ne na rashin tunani ya rika alakanta shi da waɗanda suke da hannu a zanga-zangar da aka shirya yi a watan agusta a kasar nan to shi kuwa na shi bangaren tsohon mataimakin shugaban kasa teku Abubakar ya tofa albarkacin bakinsa a cikin takaddamar da ke tsakanin matatar mai ta Dangote da hukumar kula da harkokin albarkacin man fetur ta Najeriya. tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce babu mai saka hannun jari da zai aminta da kasar da ke kaskantar da muhimman bangarori na ta shugaban jam'iyyar hamayyar ta cikin wani sako da ya wallafa shafin shi na facebook ya bayyana cewa samun matata babba yana da matukar amfani ga bukatun bangaren makamashin najeriya da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasa idan za a iya tunawa da kudin wata ya baya ya bayyana yadda wasu mutane ke kokarin dakile yunkurin shi na shigo da danyen mai da kuma yadda yake fama wajen samun albarkatun man shugaban kamfanin mai na kasa mele kyari ya ce ba shi da wata matata da ta kashin kansa da ke aikin tace mai a kasar malta kyari na mayar da martani ne kan ikirarin da aka yi na cewar wasu ma'aikatan kamfanin mai na ƙasa na da kamfanin mai a ƙasar malta da ke tsakiyar tekun mediterranean a jawabin da ya gabatar a jiya majalisar wakilai dangote ya ce wasu daga cikin jami'an kamfanin mai na ƙasa da kuma 'yan kasuwar mai sun buɗe matatar mai a malta attajirin ɗan kasuwar ya ce an san wuraren da matatan man suke a ƙasar. a wani bangaren kuma majalisar wakilai ta bukaci shugaban ƙasa bola tinubu ya dakatar shugaban hukumar kula da haƙo albarkatun mai ta ƙasa faruk ahmad daga kan kujerarsa kiran ya biyo bayan kalaman da shugaban hukumar ya yi a kan ingancin man da matatar mai dangote ke tacewa 'yan majalisar sun buƙaci dakatar da faruk ahmad daga kan shugabancin hukumar zuwa lokacin da za a kammala bincike a kan hukumar dan majalisa isosa iyawe wanda ya gabatar da kudirin ya ci shugaban hukumar ya yi ikirarin cewar man diesel da matatar man dangote ke tacewa bai kai ingancin wanda ake shigowa da shi cikin kasar nan ba majalisar wakilai ta amince da kudirin sauya dokar albashi mafi kankanta naira dubu saba'in bayan shugaban kasa ya aika da bukatar a yau talata majalisar ta amince da kudirin ne da ke neman tabbatar da karin albashi mafi kankanta daga naira dubu talatin zuwa naira dubu saba'in bayan tsallake karatu na biyu da na uku ba tare da bata lokaci ba rahotanni sun ce kudirin da shugaban ya aika wa majalisar ya kunshi har da bukatar neman sauya shekarun karin albashi daga shekara biyar zuwa uku ta cikin wani saƙo da kakakin majalisar a abbas ya karanta zaman majalisar shugaban kasa bola tinubu ya buƙaci majalisar ta amince da dokar ba tare da bata lokaci ba domin tabbatar da ganin an aiwatar da shi don amfanin ma'aikatan najeriya to har ila yau dai majalisar wakilan ta amince da kudirin gyaran dokar kasafin kuɗin bana na kimanin naira triliyan 35 da biliyan 5 a maimakon triliyan 28 da biliyan 7 da aka fara amincewa da shi a matsayin kasafin kuɗin. neman yi wa kasafin kuɗin gyara na kunshe ne cikin wata wasiƙa da shugaban ƙasa bola tinubu ya aike wa zauren majalisar dokokin ƙasa da ita inda ya nema a yi wa kasafin kuɗin ƙarin naira triliyan shida da biliyan biyu bugu da ƙari majalisar wakilan ta amince da ƙudurin dokar mafi karancin albashi na naira dubu saba'in kamar yadda ita ma majalisar dattawa ta amince da shi idan ba a manta ba a larabar makon jiya ne shugaban ƙasa bola tinubu ya nemi zauren majalisar dattijai da ya yi wa dokar kudi ta shekarar 2023 gyaran fuska domin ba da damar yin karin naira triliyan 6 da biliyan biyu a cikin kasafin kudin bana shugaban majalisar da dattawa godsula fabio ya nemi afuwar sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya na tasha a porto o'duagan kan kalaman da yi na gidan rawa a kanta a yayin zaman majalisar a fabio ya faɗa wa natasha a yayin zaman majalisar makon da ya gabata cewa majalisar ba gidan rawa ba ce saboda haka dole sai an bata dama kafin ta magana sai dai 'yan najeriya na ta caccaka da aka fitar da sanarwar a yayin zaman majalisar da aka gudanar a yau a fabio wanda ya jagoranci zaman ya nemi afuwa inda ya ce ba zai taba kaskantar da mace ba da gangan kuma ya faɗi hakan ne ba da niyyar zagin sanata na tasha ba. tunanin kuma bangaren siyasa da sha'anin zaɓe dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar imo ta gabas izinwa onyewuci ya fice daga jam'iyyar ta lebo zuwa jam'iyyar apc shugaban masu rinjaya zauren majalisar da tj dattijai opemi dele shine ya sanar da ficewar dan majalisar daga cikin jam'iyyar a yayin zaman su na yau a wani ci gaban kuma wani dan majalisar wakilai na. majalisar da ke wakiltar mazaɓar kaba bunu ijumu ya sanar da matakin da ya dauka ne ta cikin wata wasiƙa da kakakin majalisar ta na bas ya karanta a yau gazawar da hukumar efcc ta yi na gabatar da shaidu a gaban babbar kotun jihar kano ya kawo tsaiko kan ci gaba da shari'ar zargin take hakkin dan adam da jagoran jam'iyyar nnpp na ƙasa sanata rabi musa kwankwaso da wasu mutane bakwai suka shigar a gaban kotu masu kara sun hada da jam'iyyar nnpp sai dr ajuji ahmed da dipo olayanku sai ahmed balewa da chief clement anile sai lady fola shadi aliyu da injiniya abubu galadima sai sanata rabi musa kwankwaso a yayin da ake karar hukumar efcc a shari'ar a yayin da aka gabatar da shari'ar a gaban alkali a yau lauyoyin masu kara robert horn ya faɗa kotun cewar sun shirya tsab domin fara zaman kotun. ya kuma bukaci kotun da ta yi watsi da bukatar da lauyoyin waɗanda ake kasa suke na neman ɗage zaman kotun saboda dalilai na rashin gabatar da shaidunsu wata babbar kotun tarayya da ke zamanta abuja ta kori karar da iyalan marigayi shugaban ƙasa na mulkin soja janar sani abacha suka kai gwamnatin tarayya a gaban kotun sun shigar da karar ne domin kalubalantar matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na soke masu wato na soke musu ɗaya daga cikin takardun mallakar wani gida da ke yanki mai tama a abuja a yayin da yake yanke hukuncin mai shari'a peter lifu ya kori karar saboda ba ta da hurumi a kanta da sauran wasu dalilai a shekarar 2015 ne aka shigar da karar wanda kuma shekaru tara kenan da suka gabata inda iyalan marigayi shugaban kasar suka kai karar gwamnatin tarayya bisa kwace musu rukunin wasu gidaje da ke yankin usara a maitama da ke abuja a bangaren tsaro kuwa babban sifetin 'yan sanda na kasa da ibeto kun ya ce an samu raguwar aikata laifuka a fadin kasar nan a 'yan watanni kaɗan da suka gabata a sakamakon dabarun da rundunar 'yan sandan ta kasa ta bujuro da su ya bayyana cewa manyan laifuka sun ragu zuwa 416 a watan da ya gabata idan aka kwatanta da 734 da aka samu a watan mayu da 530 a watan yuni ebe tekun wanda ya yi magana a yayin ganawa da kwamishinan 'yan sanda a ranar talata a abuja ya yaba wa jami'an rundunar bisa ga jajircewar su wajen aiwatar da sabbin dabarun da rundunar ta bujiro da su ebe tekun ya kara da cewa a yaƙi a yaƙi da manyan laifuka a watan da ya gabata rundunar 'yan sandan ta kama jimillar mutane 1284 a faɗin ƙasar nan. shugabancin kwalejin kimiyya da fasaha ta ɗaya da ke jihar oshun ya sanar da korar dalibai 27 biyu bayan zargin su da yin zanga-zanga a cikin harabar makarantar wanda ya yi sanadiyar lalata kadarori rahotanni sun bayyana cewa wasu ɗaliban kwalejin sun gudanar da zanga-zanga wadda ba ta lumana ba a kwalejin a ranar alhamis tara ga watan mayun shekarar nan ɗaliban sun ce ba su ji daɗi da yadda jami'an hukumar efcc suka tsare wasu daga cikinsu ba da ke rayuwa a oed a al'ummar da ke kusa da ede a yayin wani sumame da aka tuntuɓi kakakin kwalejin mr shola lawal don yin tsokaci a gaba da zanga-zangar ya ce shugabancin kwalejin zai gudanar da bincike tare da bayyana musabbabin gudanar da zanga-zangar Sashen labarai ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 a zangon e FM. karfe shida da minti 15 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi yanzu kuma za mu tsallaka kasashen ƙetare. Kasar Faransa ta buƙaci a saki bararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da aka yi wa juyin mulki cikin gaggawa sannan ba tare da wani sharaɗi ba bayan kusan shekara ɗaya da yi mashi juyin mulki. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin waje na kasar Faransa Christophe lemoine ya ce Bazoum ya kasance a tsare na tsawon shekara guda cikin yanayi na gaskanci. lemon ya kara da cewa kasar faransa ta damu da matakin dage kariya ga bazum daga hukunta shi wanda ka iya haifar da samun sakamako mara kyau kan yanayin da aka bi wajen tsare shi bazum da aka zaba shekarar 2021 shugaban masu tsaron fadar shugaban kasar abdurrahman tiyani iya mashi juyin mulki ranar 26 ga watan yulin shekarar da ta gabata a wani labarin kuwa shugabar jami'an tsaron farin kaya ta amurka kimberly ce ta sanar da ajiye ta sakamakon kiraye-kirayen da ta yi da wato kiraye-kirayenta ta yi hakan tun bayan harin bindiga da aka kai wa tsohon shugaban kasar donald trump yayin jawabi ga magoya bayansa kimbali tana ta fuskantar kiraye-kirayen sauka daga mukamanta bayan da wani dan bindiga mai shekaru ashirin a duniya ya yi wa tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasar trump a yayin gangamin ya kai mishi hari kenan a yayin gangamin yakin neman zaɓe da ya yi a ranar 13 ga watan yuli a butler da ke pennsylvania kimbali ta ce burin hukumar shine tsare shugabannin kasar sannan kuma ta ɗauki alhakin gazawar hukumar da har aka bari wani ya kai kan wato wani ya kai hari kan donald trump a ranar 13 ga watan yuli a martaninsa shugaba biden ya gode wa kimbali bisa jajircewar da ta yi tana aikin hidimtawa al'umma a tsawon shekaru babban bankin najeriya cbn ya sake yin karin ruwa daga kashi 26.25 zuwa kashi 26.75 cikin 100 gwamnan babban bankin kasar mika doso ya bayyana hakan ne bayan ganawar kwamitin tsara manufofin tafiyar da harkokin kudi na babban bankin kasa karo na 296 abuja a yau hakan na nufin karin rabin kashin kashi ɗaya ne cbn ya yi duk da kasar na fama da hauhawar farashi da tsadar kayan abinci. tun da farko masana sun yi hasashen yin karin a watan yuni bayan karuwar hauhawar farashin kayayyaki yayin da kuma darajar naira ta faɗi ko da yake babban bankin ya ce yana ɗaukar matakai na daidaita abubuwa nan gaba matasa victor osimhen ya duba yiwuwar komawa kasar saudi arabia a daidai lokacin da komawarsa kungiyar psg ke nema ta gagar kundila ana ta alakanta dan wasan najeriya da yunkurin komawa kungiyar paris saint germain sai dai tattaunawa tsakanin napoli da paris saint germain a yanzu ta tsaya inda kungiyar napoli ta bayyana karar cewa ba za ta biya kudaden sakin dan wasan na euro miliyan 130 ba dan wasan ya ki amincewa ya koma kasar saudi arabia kakar da ta gabata wanda kuma a yanzu da yiwuwar ya koma ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙasar a wannan kakar a cewar wani masanin masayar 'yan wasa wato fabri